بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <coughs> بركة مدى sake saduwa a wannan wuri mai a wannan masallaci mai albarka a wannan makaranta mai albarka saboda bikin yaye dalibai waɗanda suka haddace alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da haddarsu ya ƙara musu fahimta kuma ya ba su iko da aiki da abin da suka karanta na alkur'ani abin da aka ce ne bayani a kansa shine alkur'ani tsungurungun ɗinsa gaba ɗaya alkur'ani littafin Allah ne subhanahu wa ta'ala, ce, wanda ya sauko da ita daga sama zuwa ga manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Alif lamin zalikal kitabu larai ba fi, Allah subhanahu wa yake wannan littafin babu kokonto tabbas daga wajen Ubangiji ne subhanahu wa Allah ta'ala shi ne sauko da shi wa bayinsa don ya zame musu shiriya kamar yadda yake huda lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiy mubin alqur'ani saukarwa ne na ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala kuma ya sauko da shi daga sama da wasiɗan abin nan mala'ika Jibril, wato mala'ika Jibril ne ya sauko wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da Alƙura'ani ɗin, kuma Alƙura'ani an saukar da shi da harshe na larabci, harshen larabci ma ne harshen ƙwarai saboda haka Alƙura'ani ba manzon Allah ne sallallahu Alaihi wasallam ya ƙirƙire shi ba, ba wani ne ya rubuta shi ba, wato ya yi tunaninsa ya rubuta shi ba, Ubangiji subhanahu ta'ala ne da kansa ya saukar da shi sannan wanda ya ɗauko saukarwansa wahayi daga Allah subhanahu wata'ala shine mala'ika Jibril ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qul nazzalahu ruhul qudus ubangiji ta'ala yace mala'ika Jibril shi ya saukar da alqur'ani alqur'ani kafin ya sauko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi ya sauko daga lauhin mahfuz zuwa baitul wato alqur'ani da ubangiji subhanahu wataala yayi magana da shi ya ajiye shi a lauhin mahfuz sannan daga baya sai aka dauko shi aka kawo shi baitul izza wato mun sani imani na musulmi shine ubangiji ta'ala ya kaddara kowane abu kafin ya faru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 wa kana arshuhu ala alma Allah ya kaddara dukkan abun da zai faru daga farkon duniya har ƙarshen ta kafin ya halitti sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin ya kaddara komai da komai to qur'ani kuma tuntunin ubangiji ta'ala yi magana da shi qur'ani ya gama cika kafin a saukar da shi duk da cewa abubuwan da Qur'ani yake magana a kansu ba su faru ba sai bayan sai sai daga baya suka faru kuma Qur'ani ya dinga saukowa yana bayanin waɗannan abubuwa din saboda ubangiji subhanahu wataala ilimin sa ya kewaye kowane abu alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ta'ala ya sa abun da ya kasance a baya da abun da ke kasancewa yanzu da abun da zai kasance nan gaba da abun da bai zai kasance ba ma inda ya kasance ya zai zama ubangiji ta'ala ya sani shi yasa qur'ani sai ya sauko yayin bayanin abin da ya faru yanzu yanzu alhalin kuma tintinin ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani sa alqur'ani yana cikin lauhin mahfuz kamar yadda Allah ta'ala ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz alqur'ani mai girma ne yana cikin lauhin mahfuz sannan Allah ta'ala ya sa mala'iku suka ɗauko shi daga lauhin mahfuz suka kawo shi baitul izza a wani wuri ko wani ɗaki da yake saman duniya kuma wannan ya faru a cikin watan Ramadan a cikin dare Lailatul Qadr kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wata ramadana shine watan da ubangiji ta'ala ya saukar da alqur'ani dungurungun dinsa wato daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza don ya zama shiriya wa al'umma a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya sannan ya sake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka wato a cikin wannan wata na ramadan kuma yace inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi a cikin dare lailatul qadri shine wannan dare mai albarka din wanda ibada a cikin wannan daren ya fi kai ibada na wata dubu a daren da ba daren lailatul qadri ba wato shekara tamanin da uku da wata shida to Allah ta'ala ya saukar da shi daga lauhin mafus zuwa ga ainihin baitul izza a cikin ramadan a daren lailatul qadri dare wanda ubangiji ta'ala ya sanya masa albarka kuma mala'iku ne suka ɗauko shi daga wannan wurin suka kawo shi zuwa ga ainihin baitul izza kamar yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba alqur'ani sai abun tsarkakewa wato sune ainihin mala'iku bi aidi safara kiramin barara wato ainihin an ɗauko shi daga ainihin a hannun mala'iku sun ɗauko shi wanda su ne jakadun Allah subhanahu wa ta'ala masu daraja suka ɗauko shi suka kawo shi baitul izza. To daga baitul izza ɗin ne aka fara saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Malamai sun yi saɓani shin kafin manzon Allah ta sama ya zama annabi ne aka sauko da alƙur'ani daga lauhin mafuz zuwa baitul izza ko kuma sai bayan ya zama annabi aka ce zance mafi inganci bayan ya zama annabin Allah. wato lokacin da ya cika shekara arba'in aka fara masa wahayi a lokacin da aka ɗauko alƙur'ani aka kawo shi wato ainihin baitul izza sannan daga baitul izza aka dinga saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da kaɗan kaɗan. wancan saukarwan ana ce masa jumlatan wahida nuzuluhu jumlatan wahida saukar da alqur'ani gaba ɗaya dungurungun saukarwa na biyu kuma nuzuluhu munajjaman wa mufarraqan ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam an saukar da shi da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekara ashirin da uku shekara goma sha uku a makka ana saukar da alƙur'ani ana koya mutane aqida da kyawawan halaye sannan da aka dawo madina shekara goma aka ci gaba da saukar da shi ana koya musu ibada ga abubuwan da aka farlanta na ibada lokacin da ake makka sallah ne kawai aka farlanta daga cikin rukunin musulunci gaba ɗaya amma bayan an dawo Madina aka farlanta zakka azumi wato aikin haji amma daga tauhidi shikenan sai sallah kawai su ne aka farlanta a Makka saboda haka galibin surorin alqur'ani wayanda suka sauka a Makka wayanda ake cewa as-surul makkiyah zaka samu suna magana ne akan aqida akan tarihin annabawa akan tashin alkiyama don a tabbatarwa da mutane imaninsu sannan galibin surorin da suka sauka a Madina kuma wayanda ake ce musu as madaniyya suna bayani ne akan abin da ya shafi shari'a hukunce hukuncen shari'a inda za a bauta wa Allah ta'ala da kuma yanda za a yi mu'amala to wannan a cikin shekara ashirin aka saukar da alkur'ani gaba ɗaya, sai ya gama sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya wato yana shekara arba'in aka fara saukar masa da alkur'ani yana shekara sittin da uku ya rasu lokacin an gama saukar da alkur'ani gaba ɗaya ayar da ta fara sauka a cikin alqur'ani ita ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq sune suka fara sauka wato wa manzon Allah sallallahu alaihi wannan kuma ya faru kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito Aisha radiyallahu anha take bada labari cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi yake bauta wa Allah ta'ala a garu hira wato kogon hira wanda wannan kogon yana yana nan a saman jabalun nur sai ka haura dutsen gaba ɗayansa sama sannan ka biyo ta kaɗan gangaro kaɗan ta baya a nan kogon yake jabalun nur kuma wani dutse ne a gefen garin makka amma yanzu ya shiga cikin garin makka ɗin ubangiji subhanahu wataala ya aiko mala'ika jibrilu a lokacin da yake cikin wannan kogon alaihi wasallama kafin ya zama annabi an sa masa yana son halwa wato ya koma wani wuri gefe ya dinga bautawa Allah subhanahu wataala a bisa addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a lokacin da su kuma sauran larabawa suke bautan gumaka shi manzala su sama baya bautan gunki yana zuwa ya bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai kamar yadda ya zo a addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to idan ya zo ya bauta yayi ibada matarsa Khadija tana bashi guzuri in guzurin ya kare sai sake dawa wurin sai sake karba sai sake komawa a haka a haka bayan ya cika shekara arba'in yana cikin wannan kogon sai mala'ika jibril sai zo masa da ya zo masa sai ce masa ikra ikaratu sai ce ma ana bi qari'in ni ban iya karatu ba manzala sa sama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda me saboda kada ya zo da alqur'ani yahudu da nasara da mushrikai su sai ai ya ya karanto a littattafan da suka gabace shi ne ko kuma ya je ya kufo ne ya zo ya zo mana da alkur'ani to bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda haka in ya zo maka da wani abu na karatu ka san wahayi aka masa ba wai ya je ne aka koya masa aka koya masa ba sai ce ma ana bi qari'in ni ban iya karatu ba shikenan sai malaika jibril sai ya matse shi yace hatta balagha minni jahad har sai na ba to sai da wahala ta kai mini mashika sannan sai ya sake ni inji manzo Allah sallallahu sannan sai ya ce masa iqra i karatu sai ya ce ma ana bi qari'in ban iya karatu ba tunda bai iya ba kuma bai da za a yi saboda faqidu shay'i la yutihi idan baka da abu ba zaka iya bayarwa ba ya sake matse shi na uku yace masa i karatu yace ban iya karatu ba ya sake shi sannan ne ya saukar masa da wayannan ayoyi guda biyar na farko suratul alaq yace masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم to da haka aka saukar masa wayannan ayoyi wanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama annabin Allah ya zama annabin Allah daga saukan wannan ayoyi amma a lokacin shi bai fahimta ba ya ji tsoron kada ko wani aljani ne ya zo wurinsa sai hankalinsa ya tashi ya kama jikinsa ya kama rawa ya dawo gida wajen matarsa Khadija yana ce mata zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ta zo ta lullube shi da ya dawo ainihin hayyacinsa ma'ana makirkitar da yake daina sai ta tambaye shi menene yake faruwa sai ba ta labari gaba ɗaya ɗauka ba ta ga wani ya zo masa ya matse shi ya ce masa ya karatu ya ce bai iya ba har uku sannan ya saukar masa da wa'annan ayoyi ya ce masa wallahi ni khashitu ala nafsi wallahi na tsoracewa kaina na tsorace kaina halaka ina tsoron ko wani abu ne na halaka ko kuma aljani ne ya zo masa amma khadija bintu kuwaili wato matar manzo sama ta farko sai ta ce masa a'a ubangiji subhanahu wataala ba zai kaskantar da kai ba ba zai walakantar da kai ba sai ta duba makarimul akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manya manyan dabi'u masu kyau naka zai sai kiyasi da so tace duk mai irin wannan dabi'un ai ubangiji ta'ala ba zai walakanta shi a duniya ba zai tozartar da shi ba saboda haka yace sai tace masa wallahi la yukhzika Allah Allah ta'ala bai zai kaskantar da kai ba innaka la tasirur rahim وابن wato الكل وتعين على نوع بالحق tace masa kai kana sadar da zumunci kana ɗaukar nauyin wanda ba zai iya yin wani abu ba kana ɗaukar nauyinsa, idan damuwa ta damu mutum kana zuwa ka warware masa wa tasduqul hadith kana magana ta gaskiya kana riƙon amana ta dinga lissafa dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu kyau wanda su wa'annan ɗabi'un suna hana mutum ya zama wato wani walakantacce a duniya shi yasa malamai suka ce makarimul akhlaqi taqi min masari su'i wato in kana da kyawun ɗabi'u za su hana ka kai mummunan faduwa a duniya wato duk da aka je aka dawo kai zaka kai labari so zaka sai ta ce mu tafi wajen dan uwana waraqatu bin nawfal wannan bawan Allah wato mu balarabe ne sai karbi addinin nasara yana iya rubuta injila da larabci ko fota da tiryaniya rubuta da larabci saboda haka ya san wani annabi ne zai zo a ƙarshe yana da labarin sifofin annabi kuma yana da labarin yadda wahayi yake zuwa wa annabawa kuma ya san wane ne yake saukar wa annabawa wahayi sai ta ce akwai ɗan baffana warakatu bin naufal mu je kai masa bayani sai mana bayanin menene wannan al'amari shi dan ta ɗauke shi ta tafi da shi wajen wannan bawan Allah da aka je sai ta ce masa ga ɗan ɗan uwanka zai yi bayani ya ga wani abu shikenan manzala sama ya kwashi labari ya bashi sai yace to ai wannan irin mala'ikan da yazo wa annabi Musa ne alaihi salatu wassalam wato ma'ana alaman zaka zama annabi ne mala'ika jibrilu ne yazo maka zaka zama annabi yace la in yudrikni yawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara in dai har na rayu a lokacin da ka zama annabi to lalle zan taimake ka taimako mai girma ma'ana in ina raye ka zama manzon Allah yanzu ya zama annabi ne amma bai zama manzon wanda zai zo mutane wa'azi ba to a lokacin zan taimake ka taimako mai girma saboda haka har yace masa kuma laitani hayyatani fiha jaza'an ina ma lokacin da za a aiko ka ina mataki maji karfi in taimaki addininka sannan yace abun nan laitani hayyan hina ma yukhrijuka qaumuka yace ina ma ina raye lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin ku? za su fidda kai daga garin makka to a lokacin ne manzo Allah sai ya ce masa wa mukhriji yahu yanzu za su fidda ni za su fidda ni manzo Allah ba son barin garin su ai garin ku ka ka bashi baka samu abin da kake so ne a garin ba ka fi son dai ka zauna a garin ku ka rayu in kuɗi ne ma kai kuɗi a garin ku in dai duk wani abin da kake bukata na rayuwa akwai shi zaka so garin ku ya ci gaba a ce a garin kake to da haka manzo Allah sai bai so barin Madina ba shi yasa yace aw yahu yanzu za su fidda ni daga Madina sai ce na'am abin daga Makka za su fidda ni daga Makka ce na'am ba wanda ya zo da irin abun da ka zo da shi din nan illa udiya a wata riwaya illa udiya ba wanda ya zo da irin abun da ka zo da shi din nan face mutanensa sun yi gaba da shi a wata riwaya face mutanensa sun cutar da shi kuma haka aka yi tanda suka fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka bayan shekara 13 da aiko shi a matsayin manzon Allah shikenan da aka yi haka manzon Allah sai ya dawo yanzu yana murna matarsa na murna alaman shine annabi na ƙarshe shine annabin da aka ba da labari a taula da injila cewa zai bayyana kuma daga shi babu wani annabi shikenan da ya dawo gida yana murna shi waraqatu bin nawfal ba a dade ba sai ya rasu kamar yadda ya zo a hadisi. to sai wahayi ya yanke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamana yana jiran wahayin nan ya sauka da alkhairi ne kana son wani abu na alkhairi idan baka same shi ba zaka ji ka shiga damuwa kamar a ce za a biya maka kujeran makka sai kuma ba a biya ba kullun ɗarɗar yaushe za a biya yaushe za a biya ko kuma zaka tafi makka baka taɓa zuwa ba a ce kai bizan ka bata fito ba zaka shiga damuwa kana Allah Allah ta fito ka samu ka tafi kuma Allah ya shiga damuwa kwarai da gaske sai wahayi ya yanke baya zuwa masa tun daga wannan yana Allah Allah mala'ikan nan ya dawo har ta kai ga yana zuwa ya hau saman dutse saboda bakin ciki akan zai gangaro ma takataka taka kawai ya faɗi ya mutu shi ya fi masa sauki akan wannan damuwan da yake idan ya hau saman dutsen zai gangaro sai mala'ika jibiru sai ya bayyana masa sai ce masa innaka la rasulullahi haqqan tabbas kai manzon Allah ne na gaskiya a lokacin sai ji sanyi a zuciyarsa sai daina jin abin da yake ji na bakin ciki sai ya sake dawowa sai abun ya dame shi kuma har yanzu wahayi bai kara sauka masa ba sai ya tafi can saman dutse zai gangaro ya halaka kansa sai mala'ika jibiru sai ya bayyana masa ya ce kai manzon Allah ne na gaskiya sai ji sanyi a zuciyarsa sai ya sake dawowa har sai da ya sau uku ya sake koma na ukun nan ma zai zai gangaro daga sama dutse ya halaka kansa saboda damuwa da ya shiga sai mala'ika jibril sai bayyana masa ya ce innaka la rasulullahi haqqan ya muhammad innaka la rasulullahi haqqan ya muhammadu kai manzon Allah ne na gaskiya kar ka daga hankalinka sannan sai ya sake saukowa to shikenan ana haka wata yana yawo a cikin garin Madina akan hanya da ya daga idonsa sai ga mala'ika jibril yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa to da ya shi sai ya tsorita saboda wahalan da ya sha a farkon me lokacin da mala'ika biyu ya zo gashi yana son zuwan sa amma da ya shi, kuma sai hankalin sa ya tashi shikenan sai ya ruga da gudu kuma ya tafi wajen matarsa Khadija yana ce mata dastiruni dastiruni ku lullube ni ku lullube ni nan ma sai ta ɗauki borgo sai ta sai ta lullube shi jikinsa na rawa saboda tashin hankali gashi abun alkhairi ne amma kuma kaga tunda zai zo da wahala dole zaka ji kaji tsoro kamar mutum mai son an je wurin yaki yana son yabun nan shahada yayi shahada amma kuma in ya ga bala'i zaka ga ya tsori ta hankalinsa ya tashi amma kuma yana son a kashe shi a wannan wajen yayi shahada to haka manzala sun sa ya tashi da aka zo aka lulluɓe shi mala'ika biyu sai zo ya saukar masa da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa rujza fahjur iyanan kawai wato iya wa'annan ayoyi na farko na suratu al-mudaththir wato ya kawo da kake lullube da burgo ka tashi ka je kai wa'azi ka tashi ka je kai gargadi kenan ya zama annabi manzon Allah kenan zaka ce ya wanda yake lullube da barko kun fa anzir ka je kai gargadi ka girmama sunan ubangijinka ka girmama ubangiji subhanahu wataala ka tsarkake zuciyanka ka ƙara kaurace gumaka tun dama shi ba bautan gumaka shikenan daga nan ya zama ne, ya zama manzon Allah shi sa ke cewa nubbi abikra wa ursila bil mudaththir ya zama annabi da sauƙi ayoyi biyar na suratu Iqra haka ne ya zama manzo kuma da sauƙi ayoyi biyar na farkon suratu Al-Mudaththir saboda haka kenan yanzu ya zama manzon Allah kenan wayannan ayoyi na farkon al Mudaththir sune suka biyo baya suka sauka wato bayan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tare da cewa wani daga cikin sabai Jabir ya ce ayoyin da suka fara sauka sune Al-Mudaththir amma yana nufin bayan wahayi ya yanke ya Al-Mudaththir su suka fara sauka amma farkon ayoyin da suka fara sauka su ne ayoyin ikra to wannan daga nan manzala ta sama fatata ba alwahayu sai wahayi ya dinga bibiya sai sa wata ruwa yake ya ma'ana dinga bibiya shikenan wannan ayan ta sauka wannan ayan ta sauka qur'ani akwai wanda sura dungurungun ta sauka akwai kuma wanda ayoyi ne suke sauka duk ayan da ta sauka sai manzala ta sama sai ce ku sata a sura kaza a karkashin aya kaza duk suran da ta sauka sai a ce a sata a daidai wuri kaza saboda haka qur'ani ya sauka da kadan kadan amma yanda aka jeranta alqur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wataala ma'ana tawqifi ne manzo Allah sallallahu alaihi yake bayani ga inda zaka sa wannan ayan ga inda zaka sa wannan ayan shi yasa aya ta karshe da ta sauka a gaba daya ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce aya ta karshe da ta sauka wanda ta sau bayan ta sauka kwana tara manzon Allah ta sauka a duniya ya bar duniya so da haka ba kamar yadda suke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ba ba wannan aya bane wannan aya ita ce ta sauka na karshe abun da ya shafi shari'a al-yawma akmaltu lakum dinakum ma'ana daga wanda randa wannan aya ta sauka ba a sake cewa wannan abu ibada bane ku yi shi ba a sake cewa wannan abu halal ne wannan abu haramu ba addini ya gama cika daga yau ran da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ne na cika muku addinin ku shi yasa imam mali yake cewa man ikhtara'a bid'atan yaraha hasanatan faqad idda'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ar-risala wa dhalika li anna allaha azza wa jalla qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ma lam yakun ad-din yawma idhin fala ya al-yawma dinan duk wanda ya kirkiro wata bid'a yace ai wannan abu ne mai kyau bid'a ce amma mai kyau imam mali yace to yariya cewa Allah ya ha'i manzo Allah ya ha'inci Allah wajen isar da sako saboda Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini ku yace duk abun da ba addini bane a wannan ranan shine ranan arfa a aikin hajin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira tana shekara shekara tara saboda haka duk abun da bai zama addini a wannan ranan ba ba zai taba zama addini ba haka Imam mali yace kuma haka Al-Qur'ani ya nuna saboda haka in kace ga wani abu bid'a ne amma mai kyau ne a yi shi to kace manzo Allah ya ha'inci Allah bai nuna wa al'umma sa ba don Allah ya ce ya cika addinin to wannan ra'ayin da ta sauka ba wani abin da za ka kara a addini ko ka rage addini ya gama cika to saukan wannan ayan kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wata nawa tunda a zulhijja ne kaga zulhijja kaga sai ka ce al-muharram safar rabiul awwal kaga an samu wata uku wata uku ita kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ta da ta sauka kwana tara kawai manzo Allah ta sama ya bar duniya so da ita ce ayan da ta gama da ta sauka a ƙarshe gaba ɗaya sura dungurungun kuma da ta sauka karshe ita ce suratul nasri wato idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wannan ita ce sura a dunkule amma aya ta karshe kuma ita ce wacce ayan da na karanta to wannan shi zai nuna maka cewa alqur'ani ya sauko da kaɗan kaɗan gurgudun yadda ake bukata gurgudun yadda abubuwa suke faruwa sai a saukar da aya amma ba wai an fara daga fatiha aka saukar da bakara Ali Imran an-Nasa'i Ali Imran an-Nasa'i Ma'ida har aka tafi zuwa ƙarshen Al-Qur'ani nafi ba a'a duk ayan da ta sauka sai a ce ku sa ta a sura kaza duk ainihin abun nan da ya sauka sai a ce a sa shi a wuri kaza ma'ana eh, mai sunansa duk suran da ta sauka sai a ce a sa ta a daidai wuri kaza so da haka Al-Qur'ani ya sauka kaga Iqra ita ce farko amma tana ƙarshen Al-Qur'ani wacce quyuman turja'una fi lillah ita ce a ƙarshe amma tana farko farkon Al-Qur'ani tana bakara saboda haka alqur'ani kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya sai ya kambala gaba daya a lokacin idan aka saukar da alqur'ani akwai masu rubuta wahayi daga cikin su akwai Abubakar da Umar da Uthman da Ali da irin su Muawiya irin su Zaid bin Thabit su suke rubutawa saboda haka in an saukar sai a rubuta in an saukar a rubuta kuma a haddace sahabbai su haddace alqur'anin gaba ɗayansa saboda haka alqur'ani na gama sauka an gama haddace shi an gama rubuta shi to amma babu wani abu da zaka zo ka nuna ka ce wannan alqur'ani ne ma'ana ba a hada shi a wuri guda ba har sai zamanin sayyidina abubakar da aka yi mawqi'atul yamama wato aka yaƙi da suka yi ridda to a wannan lokacin yakin da aka yi nan sai aka kashe mahaddatan alqur'ani mutum 70 ko sama da 70 to wannan abu sai ya tsagawa sayyidina umar hankali idan ana hadda idan ana kashe mahaddatan alqur'ani wata ran za a nemi alqur'anin a rasa shi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqbaluhu biqabd al-ulama hatta idza lan yabqa 'alimun ko hatta idza lan yubqi 'aliman ittakaza an-nas ru'usan juhalan fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu manzo Allah yake ba yana dauke ilimin ne gaba ɗayan duniya ta zo tashi ba yana dauke ilimi da me da karban ubangiji ta'ala ba yana dauke ilimi ne gaba ɗayansa in duniya ta zo tashi ba da aka ce in duniya ta zo tashi za a dauke ilimi ba wai za a nemi ilimin ne a zan malamai a rasa shi ba kowa sai ya zama jahili ba a'a za a dauke ilimin ne da dauke malamin to da haka wannan malamin ya mutu babu irinsa wannan ya tafi babu irinsa sai a waye gari babu malami ko guda ɗaya sai mutane su riƙi jahilai su ne malamin su sai su dinga fatawa su dinga ainihin barna suna bata suna ɓadda mutane to don aka ce ana kashe mahaddatan Alƙur'ani, to alqur'ani zai tafi to da haka sai na Umar hankalin sai tashi zo ya samu na Abubakar yace ya Abubakar innal innal qatala qad istaharra bi ahli yamamati bil huffaz ko bil qurra mutuwa wato kisa yayi tsanani ga waɗanda suka je wato yakin yamama mawqi'atul yamama wanda sai na Abubakar ya tura aka yi ya kashe mahaddata Alƙur'ani da yawa saboda haka ni ina ganin a haɗa alƙur'ani wuri guda ɗaya domin kar a zo a nemi alƙur'anin a rika shi saboda haka sai na abubakar da ya ga sai na abubakar wannan magana sai na abubakar ya ce masa a ya zan yi abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba manzon Allah bai ce a haɗa ƙur'ani bai haɗa ƙur'ani wuri ɗaya ba sai sai na Umar yake ce masa wallahi wannan abu alkhairi ne alkhairi ne a samu alƙur'ani a haɗe a wuri guda ɗaya yace ya zan yi abun da manzon Allah bai bai sake ce masa alkhairi ne wannan abu sai na Abubakar yace wallahi ban gushe ba ina tattauna da Umar har Allah ya buɗe kirjina na na fahimci abinda Umar din ne yake faɗa gaskiya ne har yayi da cewa hada alqur'ani wannan kuma ya faru da Umar a lokacin da zai yaki wayanda suka hana zakka sai na Abubakar zai yaki wanda suka hana zakka bayan da manzo Allah sama ya rasu suka ce suka ce ai bara mu bada zakka ba dama an ce khudh min amwalihim sadaqatan manzo Allah ne aka ce karbi zakkan daga dukiyar mutane ziyara su sai suka ce bara su bayar ba sai sai na Abubakar ya ce wallahi sai na yake su sai sai Umar ya ce ah, ya zaka yaki wanda yake cewa la ilaha illallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam manzon Allah ya ce an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan sun faɗi la ilaha illallah sun kiyaye jinanensu ba za a yake su ba sun kiyaye dukiyansu ba za a kwace musu dukiya matsayin ganima ba sai dai a haƙƙin musulunci to kai kuma mutane suna cewa la ilaha illallah kace a zo a yaƙe su sai sai sai na Abubakar sai ce masa to ai manzo Allah ta ce illa bi haqqil islam a wata riwaya illa bi haqqiha ma'ana sai da haƙƙin la ilaha illallah kuma ita ce musulunci sai ce wa zakatu min azami huquqiha yace zakka yana daga cikin manya manyan haƙƙin la ilaha illallah ai hadisi ya nuna inda haƙƙin la ilaha illallah ne za a yaƙi mutum sai ce wallahi da za su hana ni dan karamin ɗan ƙaramin raƙumi a wata riwayan wato ko da su hana ni ainihin da baibayi wanda ake kamo raƙumi ko saniya da shi a kawo yace da zan yaƙe su akan wannan na sai na Abubakar ce shi na Umar shi ma sai ya fahimci lalle wannan abu haka ne shari'a ta yadda a yi shi na sai ya yadda a je a yi wannan yaƙin to bayan an dawo yaƙin kuma shi ma ya kawo nasa ishu din wato ya kawo nasa matsalan cewa a haɗa